yanta mutum ta hannunsa wato a cikin kwanaki da zai yi na sati yana mini aiki awa biyu za ka abin da zai kawo maka ba za ka ba ka yantar da hannunka na dama daga wuta idan ka ce ka yantar da kansa jikinsa Allah sai ya ce to bawa ɗaya kenan to ina ga bayi ɗari shi ne abun da ranka yi to a naman ba ba ka tafin hannu na dibino ka ce masa gashi saboda Allah to kana tarayya da shi a wajen lada cikin tafin hannu na dibino to ina ga kuma kai ne ka sayi dokin ka sayi guzuran ka sayi makaman ka bashi ya tafi fi sabilillah ba doki ɗaya ba eh, do da wakai ɗari to manzo Allah ya ce idan ka azumci kowane ne ɗaya daga cikin wannan eh, kwanaki guda goma kana da lada daidai da wannan yanta bawa ɗari sayan da yanka da wakai eh, raƙuma ɗari sayan da wakai ɗari ka shirya a tafi yaƙi saboda Allah sannan ya ce idan ya kai ga ranar tarbiya yau tarbiya da shine rana ta takwas ga wata wannan wata din ranar tarbiya kuwa in ka azumce ta ko ka aikin kirki kana da lada daidai da ka yanta bayi guda dubu ka yi sadaka da raƙuma dubu ka sayi dawakai dubu ka bayar a tafi yaƙi fi sabilillahi sannan idan rana ta tara ta zo ta shine ranar arfa ranar arfa idan ta zo ka azumce ta to kana da lada kamar ka sayi kayan ta bayi dubu biyu ka sayi raƙuma dubu biyu kai sadaka da su ka sayi dawakai dubu biyu ka bayar a je a yi yaƙi fi sabilillahi domin da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai wannan rana kam azumtar ta yana daidai da azumtar shekara biyu ne ranar arfa shekara biyu mu duba azumi da muke na ramadana mu duba har ma za ka samu suna hirka yau azumi uku ne fa wato azumin yini ɗayan a matsayin azumi yini uku ne wai in an duba dangane da yunwa da ishi da rana da ya sha wai ya kai a ce yau azumi uku yayi yayi tiri in wani kenan <laughs> to da ka duba azumin shekara azumin shekara manzala ce yana kankare zunuban shekara biyu yana ba da lada da daraja na azumta shekara biyu shekarar bara da shekara mai zuwa a nan karka ɗauka cewa an ce an kankare zunuban shekara mai zuwa shi shikenan duk abin da ka dama ka aikata ya shige a'a Allah ta tabaraka ta'ala in ji malamai zai datar da kai ya kare ka gabanin sabon ne wato wannan azumi da kai zai zamto ya ma deleting din shekarar baya ya zama rigakafin shekarar gaba wasu malamai suke cewa a'a Allah zai sa albarka a cikin shekarar ayyukanka sai ya rubanya su sai rubanya su saboda shi aikin kirki idan ba Allah ya dadar da kai ba ba za ka iya ba akwai wanda ana sallah ba zai iya yi ba amma ran saba ci fa in ya kwanta ya ta kuka ba zai sake haka ba gobe ma kuma hakan za a yi wani kuma sai ya dan jera yayi asuba a zahar la'asar magariba isha gobe ya ta sai kuma abin ya koma gidan jiya to me yake jawo haka cin haram haƙƙin bayan Allah yana hana kusantan Allah daman shi addini abu uku yake koyarwa na farko tauhidi ta Allah sai haƙƙin Allah kansa shine ka bauta masa karkai tarayya da shi yana cikin tauhidi sannan kuma sai haƙƙin bayan Allah to duk wanda ka karkata a cikin sa wato kai zamiya a ciki Allah tabaraka Taala ba zai barka kai yadda kake so ba to da haka Allah tabaraka Taala zai sa albarka a shekarar da ka fuskanta kai karan kanka zaka ji a'a da ba bana samun jam'i full ma'ana duk sallah sai an yi ikama an yi raka'a ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku nake zuwa to fa yanzu gashi nan ni na rasa maya akai lokutan nawa yanzu sun dan yi fadi bana samun cinkushewan al'amura sannan manzo Allah sallallahu da ya faɗi haka yake cewa musamman ranar arfa azumtar ranar arfa shine rana ta tara ga wata rana ce wacce tana da lada na shekara biyu bara da baɗi banda musulunci ba inda mutum yana yau amma ya aikin gaba sai musulunci kana yau ka gyara gobe ko banda musulunci ba inda za samu jiya ta bace ka gyara ta a yau istighfari abun da ya baci jiya kan ya ɓaci ai ko babu yadda za ka dawo jiya ka gyara jiya a ce eh, aikin jiya muƙaddara idan rubutu ne kai ka gama na jiya ka ajiye to kana da iko ka dawo ka gyara rubutun jiya a yau amma na fa sunansa ba a jiya ba ya gyaru ba kuma na jiyan nan yana nan ka goge ne ma'ana duk in an bude littafin za a ga wannan goge to amma musulunci idan an goge ma'ana ka tuba sai a canza shi ma ya zamto madadin wannan zunubin ya koma lada to haka nan ka mori jiya ka mori yau ka mori gobe sai musulunci kadai to idan mun dauki kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi kan cewa mu sani fa dukkan aikin bawa ba a lissafi da shi kamar aikin da ya cika da shi ma'ana abun da ya gama da shi da shi za a mar hisabi mutum ne ya zo duniyan nan ya yi ayyukan kirki barkatai sai da ya zo mutuwa ya ce kai shi ya yi da na sanin wannan aikin da ya sani da bai yi ba wato da ba musulmi ba ne to sai ya mutu akan haka da haka wayancan ayyuka ba za su masa amfani ba an gane innamal jaza'u ayu innamal a'malu bil kawatimi sakamakon aiki yana samuwa ne da ƙarshen sa yau ko mata ce daga neman auren tana bi haka nan aka yi auren mai biyayya da karshe kun hayyafa goma ka ta za ka ƙara aure ta taso ta cinna ɗakin ka wuta ko rumbunka da me za ka mata hukunci da shekara goma da kuka zauna lafiya ko da rumbu na rana ɗaya da ya ƙonan nan ban ji ba yau rana ɗayan nan an gane don ya zama fomatin ta goge duk abin da ta taɓa yi to haka shi ma bawa to yanzu mun buɗe shekarar mu almuharram ga ƙarshen ta muka zo taragon ƙarshe muka zo don wannan watar ita ce tarago na ƙarshen da daga shi sai sabuwar shekara za a yi filin din ababen da ka aikata a duk shekara sai a rufe a stamp dinsa. aji shekara kaza ta wane to daka kana da iko ka jara aikin da ka aikata a watan zulkida shawwar ramadan har shekarar bara a yanzu amma ka ruɓanya aiki in ka ruɓanya aiki sai ya zamto za a ɗauke shi ya tafi yana haske wannan shekarar gaba ɗaya wa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana ga mana kan cewa aljanna ta tabbata ga wanda aka samu istighfari da yawa a eh, takaddun na aiki domin kuwa duk wanda ya zamto gobe alkiyama za a dago masa aikin za ga yana yarki to in ka duba a ciki zaka samu istighfari ne da yawa kafin ayyuka tukunna to da a wannan shekara a wannan wata sai mu duba mu gani ita ce fa shekarar eh, watar karshe a shekarar ita ce watar karshe ai ko result din mutum ne ko kuma mu kaddara yayi jarrabawa za a duba tambaya ta daya a duba ta karshe da mai ya bude da me mai ya rufe sai a masa hukunci da shi an gane to da ka mu dage a wannan shekara ta karshe eh, wata ta ƙarshen mu kaddara mu na ba mu mai komai ba abinda muka yin yana da rubabbe eh, ne ma'ana jabu istighfari za mu lizimta salatin annabi muhammadu mu lizimta la ilaha illallah mu lizimta tasbihi karatun alqur'ani kar ya zamto karatun alqur'ani mu sai watan ramadana kawai in ya zama sai watan ramadana to ya zamto wato kamar cewa Allah da tabaraka ta'ala baya karban aiki baya rubuta zunubi sai a watan eh, ramadana kawai wannan wata ka kaddara ita ce watar ka ta karshe a rayuwarka dan da ni da kai ko sawu muka daga ba mu da tabbacin zamu dau mu ajiye shi ba mu mutu ba bare kuma a ce wai mun iso watan nan muna da tabbacin cewa za mu kai watar gobe to musulmi shi shine kullun halin da yake ciki ya zamto kawai yanzun nan shine lokacinsa don jiya ta shige gobe bata zo ba yau ne yake cikinta to watar baya ta shige wata ta gaba bata iso ba wannan muke cikinta abun da muka mora a ciki shine namu wannan kenan azumi mun faɗi falalansa sannan da qiyamul laili duka suna da ladaddaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani masu iya irga da suke iya irga wannan ladan aiki din a wannan wata sannan kuma wata ce da Allah tabaraka ta'ala ya shar'anta mana wata ibada mai muhimmanci wata eh, ibada ta lahiya laiha suna ce ta annabi ibrahim alayhi salatu wassalamu wanda sabai sun tambayi manzo Allah cewa wai wayannan laiha hakikan su me asalin su sai ce sunnar mahaifinku na annabi ibrahimu sunnatu abikum ibrahim sunnar babanku na annabi ibrahimu sai suka ce ya rasu rasulullahi menene sakamakon mu idan mun yi laiha manzo Allah sai ya gaya musu falala din wanda zamu iso insha Allah abin da ya sa ta zamto sunnar annabi Ibrahim kafin shi ba a yi muna da tarihin cewa akwai ƴaƴan annabi Adam alayhi salatu wassalam guda biyu Kabila da Habila wanda jayayya ta hada su akan neman aure wanda ɗaya daga cikin su ya zamto yana fada akan rashin gaskiya ɗaya ko shine da gaskiya annabi Ibrahim da suka ki shi mara gaskiya ya ki haƙura dama yanka ji jayayya ta yi yawa to mai mara gaskiya ne ya ki haƙura cewa bai da gaskiya sai ya ce to kowa Allah ya umurce ni in gaya muku ya dauko abin sadaka ya zo ya kawo a lokacin gida ɗaya ne duk duniya gida annabi Adamu alayhi salatu wassalamu to yanzu a yi sadaka ba su za su ci ba don banda mu al'ummar manzo Allah ba wanda zai yi sadaka ya raba iyalansa a cikin matakarbu babu shi sadakar za a kai daji a ajiye da daddare in wuta ta sauko daga sama ta cinye wannan sadaka to Allah ya karba in ka zo ka tarar da ita Allah bai karba ba shikenan sai suka kai shi mai fada akan gaskiya shine habila sai kai kosasshe lafiyayyen rago shi mai fada akan rashin gaskiya ya dauki yamushashshen rago ya kai gari ya baya suka je sai suka tarar cewa ragon nan kosasshe na mai gaskiyar shine Allah madaukin sarki ya turo wuta ta dauka har yanzu dai wannan yake sallama sai ya ce to ai sai in kana raye ne zaka aure ta ko sai ya kashe shi to wannan rago da aka dauka ba fa wuta ta cinye ba shi kenan wato a zahiri ne wuta ta ce amma Allah ya ɗauka ya ajiye ne kamar yadda sadaka a zahiri ka rasa amma menene a hakika kuwa ka samu ko ka rasa ka samu a tare suke wanda a zahiri a duniya kuma haka ba haka bane a ce wane yayi rashi kuma a ce wane ya samu abun da ya rasan ya samu sai a musulunci shine abun da ka ɗauka ka ba wa wani ka yadda annabi muhammadu ya faɗi wata rana ya sayi dabba akuya ko rago ya ce a rabar aka rabar duka sai aka bar kafar gaba cinyar gaba sai ce ai da ya da ya tambaya ya kuka yi da naman na kace duk an rabar saura cinya ɗaya muka bari a gida annabi ya ce akuyar mun nan lafiyan ta kalau za mu same ta gobe alkiyama ba ta da kafan gaba sabbai eh, iyalan suke ce ya rasulullahi gashi cinyar ne muke da ita annabi ya ce a ai mu muka ci kayan mu wanda muka ba wani kuma shine namu za ta zo ta tarun lada na akuya ɗaya ba kafa to kaga yanzu a zahiri wancan ragowar sashe ne a haƙiƙa kuma shine yake akwai shikenan to annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu yayi shekaru akalla ɗari da bai haihu ba yana da al'ada guda dai al'ada ta son bako baya iya cin abinci sai da bako in ko ba bako sai hakura da abinci ana nan ana nan sannan kuma Allah sai ya hada shi da tsangwama na mutane dama Allah da barka ta'ala idan yana son bawa farkon lamarinsa sai ya hada shi ya sa shi ya rike gaskiya in ya rike gaskiya to na kusa da shi za su fara tsangwamansa Allah ya gwada shi ya gani cewa shin gaskiyar da gaske rike ta in ba daga zai ce kai ni na gaji na bar muku ma kayan ku rike kawai shikenan sai mutane su so shi Allah kuma sai ya bar shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu daga gidansu aka fara hantara mutanen gari har ta kai ga an jefa shi a wuta saboda me ya butulce ya ce na baruzu ba Allah bane Allah ko ya kare shi mala'iku suka yi ya ubangiji ibrahimu da yake da tauhidi shi kadai za a kona Allah ya ce in ya nemi gudunmuwan ku taimake shi duk mala'ikan da ya zo mala'ikan ruwa a kashe wutar da ruwa ya ce na iska a'a duk mala'ikan da ya zo har jibrilu da ya zo ce ka da bukata na ce a gurin ka babu gurin Allah fa ya ce i ilmu hobi hali ni an Ali. sanin halin da nake ciki Allah da ya yi ya ishe ni ba sai na ce masa komai ba taki Allah ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima wato tawakkali kenan law tawakkaltum ala haka tawakkuli kenan to ya zamto Allah ya tsiratar da shi daga wuta gashi yana cikin ta kuma dama Allah ne in ya so sai ta kona in Allah ba ya so ai ruwa ba zai kosar ba ko a sha a ciki ta cika magogoro ishi bai mutu ba to komai da ka gani da duniyar nan in Allah ya ce mara bar amfanin ya bari ai muna ganin makaho makaho mai ido dara dara amma fa ganin Allah ya ce fita shikenan muna ganin kurma ga kunnuwa amma fa jin Allah ya cire ga gangan jiki motsi Allah ya ce fita shikenan ko to wuta ma da ruwa da komai daga sani Allah tabaraka taala in yace masa bar kaza shikenan ya bari koma kaza al'ada wuta zafi take bayarwa Allah ce to kuni bardan ki zama sanyi an gane shi da Allah tabaraka taala in zai nuna ikon sarbuwa da inda ake ganin abu ba zai yi ba ta nan yake fara shi ta inda ba zai yi ba ta nan yake fara shi da in mun duba gangan jikinmu kai tsaye ya ishe mu Allah ya ce mu dinnan duka an halice mu ne daga digon ruwa digon ruwa amma fa ga kashi a ciki ga jijiya ga tsoka ga nama ta ina ruwa zai koma haka da haka annabi Ibrahim ya yi kwanakin da zai na maruzu ya yi ya sa aka martsani da zai hanga ya ga annabi Ibrahim lafiyar karo ya tambaya Ibrahim ya ce am baka kone ba eh waye hana kai ce Allah na kare ce za ka iya shigowa ka sauko ce eh ya tako wuta ya fita namaruzu saboda Allahn Ibrahim ya burge sai da ya mari yanka yanka dukkan wasu nau'o'in dabbobi da ka sani wani adadi mai yawa ya ce da mutane da dabbobin dawa kowa ya ci bai sani ba Allah nabi Ibrahim ba tarun dukiya yake bukata ba kyawun zuciya da ya musulunta kadai ya rike dukiyarsa ya fi masa to sai ya ce amma Ibrahim ka bar min gari na dan zaka bata min mutane ba yadda na iya da kai shikenan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu ya kama hanya ya hijira da matarsa da dan uwansa annabi Lutu alaihi salatu wassalamu hijira da yayi matarsa sarra sai ya zamto wata ran wasu baki za a ci abinci sai ga su dauko loma sai su kai ta ido ko kunne ko goshi a'a yace kai in na minkum wajiluna mun tsorace ku fa mutum dai bai iya cin abinci bai san inda baki yake ba suka ce a'a kwantar da hankalinka mu yan aikan Allah ne mu ba mai mutane bane mun zo a mutane ne mala'iku ne wato daga nan mutum ya kiyaye mutunta ya kiyaye cin mutuncin wani bakon ya zo baka san waye shi ba Allah zai iya turo kare kofar gidanka a matsayin mala'ika bare kuma ka ga mahaukaci ko dan talaucin mutum ya zo yana bara ko wane dai in za ka iya taimake shi in ba za ka iya ba fita sha'aninsa kar ka wulaƙanta gashi dai baƙi ya da neman cin abinci sai ya taro baƙi guda hudu ashe mala'iku ne da suka ga alkhairi na wannan sai suka ce masa mu an turo mu ne mu halakar da garin annabi ludu ya ce a akwai dan uwana a ciki akwai mu'mini suka ce a mun san wanda suke cikin garin za mu tsallakar da su mu tseratar da su sai dai akwai matarsa munafuka ita har ita za mu hada sai matarsa tana tsaye ta yi dariya annabi ibrahim ya daga hankali akan dan uwansa annabi lutu sai suka ce to mun miki albishir zaki haihu zaki haihu ta ce a ah, ta ina zan haihu bayan na riga na tsufa shekara casa'in da ga miji na ɗari da ka ce a ah, kina mamakin lamarin Allah ne a takaice Allah sai ya bashi haihuwar annabi sai haka wanda afuwan da na manta shine ya samu ku kuyanga saboda rashin haihuwa ya sadaka da ita Hajara ya haifi Isma'ilu wanda aka kawo su inda Makka take yanzu to malamai sun yi sabani dangane da wane ne wanda Allah umurce shi yanka babban ne ko na biyun a takaice dai yaro sai da kai shekara 18 to ya shiga zuciyar uba kamar yadda muka sani al'ada mutumin da ya haura shekara 50 bai yi aure ba da ya aure ya haihu to wannan dan bai ganin laifinsa yana son sa iya matukar soyayya annabi ran sai zamto jin dan yake a rai shi kuma Allah tabaraka ta'ala idan yana son bawa bawa kuma ya doshe shi sai zamto zuciyarsa tana son abu biyu ga son ubangijinsa ga son wata halitta to Allah zai jarabci wannan halittan annabi yusuf alaihi salatu wassalam mahaifinsa so ya mara iya soyayya Allah ya ce a ah, to tun da ka so shi irin yadda kake so na bari a raba ku shine ya bata ya bata yayi kuka har yarsa inda sai sa kansa annabi shu'aib alaihi salatu wassalam yayi kuka har ya makanta Allah yake ce masa tsoron wuta ko son aljanna ne ya sa ka kukan na ce ya ubangiji shauƙin in samu yardarka ne da kuma saduwa da kai Ya ce to lallai na baka aljanna ta na raba ka da wuta na zan baka hadimin da ba taba irinsa a duniya ba annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan kuma annabi Muhammadu shine habibullahi kalilullahi na hakika ya so Hassan da Husaini iya matukar soyayya Allah sai turo Jibril ya sanar da shi cewa ɗayansu su zai rasu ne ta hanyar guba da matarsa za ta sa masa shine Imam Hassan Ɗayansu su zai rasu ne ta hanyar kisan gila da za a yi masa wato a Karbala Imam Husaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa haka ne saboda zuciyarsa ta kadaita ga Allah tabaraka ta'ala kawai to annabi Ibrahim sai ya zamto Isma'ilu ko Isa haka na ransa Allah sai ce kai Isma'il Ibrahim yanka dankan nan ka yanka shi kamar dai uwa yanzu kaga tafiye son ka ce kai zamu kai shi almajiranci kaga tashin hankali <laughs> za ta ga kawai shikenan an kashe min da annabi Ibrahim sai dauki abun mafarki kwana na biyu haka kwana na uku haka Allah tabaraka ta'ala da ya umarce shi kwana na uku da ya tashi da safe ya ce kai ɗana Isma'il ko isa haka? lallai na gani Allah ya umarce ni in yanka ka Ɗa ko ɗa ne mai albarka mai biyayya sai ya ce ya abati fa'al ma tumar sa tajuna insha Allah mai sabirina baba yi umarnin Allah za ka sami da cikon haƙuri cikin masu haƙuri. to a takaice ya sa shi a gaba suka tafi amma malamai suka ce annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji in yanka ɗana da hannuna da ka sa wani yanka min shi na ba da shi Allah ya ce kai nake so kai Ibrahima an gane kai nake so ka yi annabi ibrahim da aka je ya daddaure yaro don yaron dan yake yace baba ga igiyar nan ka tattamke ni kar tsoro in rude ko kuma in firgita in buge ka ka daure ni shi yasa sunna sai an daure abun yanka an gane da ya daure shi ya danna wuka ya jirja da addu'a sai zamto wuka ta ki yankawa a'a annabi ibrahim fusata ya wurgar da wuka sai Allah ba ta ikon magana take to ya Ibrahim fa ina karban umurni biyu ne ta bangaren kalilur rahmani yana cewa in yanka kai kana cewa in yanka ubangiji kuna cewa kar in yanka wa zan bi Allah to take Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshi wannan da mai albarka da babban abun yanka rago take jibril ya zo mana da rago daga aljanna ya yanka madadin isma'ilu isma'ilu ko ishaqa da wannan yanzu mutumin da ya rufe ido ya danna wuka kam da Allah akwai sauran son dan na'am fa wannan soyayyar ne ya yanka Allah ce a to na tabbata so na yafi na yafi na danka da haka yanzu na zabe ka kaci jarrabawa tun da kaci jarrabawa ga rago an kawo Allah ya ce haka muke saka wa wanda suke da kyautatawa kyautata lamarin su da Allah Allah ya ce kun da kun ci jarrabawa yanzu ku na zaba ku gina min ɗakin kabana an gane ai ko gwamnati za ta dauki aiki sai ta yi interview ta yi jarrabawa wa ya cancanta da wa bai cancanta ba to haka nan halara ta ubangiji subhanahu wataala annabi ibrahim da isma'il sai suka gina dakin kaba wannan abun yanka rago babba wanda Allah ya faɗi shine farina zubin azim shine ragon can da habila ya bayar lokacin da suka je suke neman aure ya kawo abun yanka mai kauri an gane Allah sai ya kawo shi gurin mutumin kirki to wannan shine sunnar laiha sannan kuma lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya kawo mamar eh, isma'ila inda haramin makka yake amma lokacin daji ne ya ajiye ta daga ita sai abincin da ba zai haura kwana uku ba da ya kare yaro sai kuka saboda sai ta ci za ta samu maman da da zai sha sai ta haura kan dutsen safa da gudu ta gangaro ta duba ɗanta na tsakiyar tsakankanin duwatsun safa da marwa ta haura na marwa sai da ta yi kowanne sawu bakwai bakwai ta zo na ƙarshe inda yaro yake mammotsa kafafunsa sai ta samu yayi gurbi ruwa na buga. sai tana zamzam ya mubarak ruwa mai albarka tsaya tsaya tsaya ita Allah ya tsirar wannan ruwa din an gane ita Allah ya tsirar wannan ruwa din to annabi ibrahim alayhi salatu wassalam dukkan ayyukan haji idan ka duba ka bi su zaka ga suna da munasaba da shi wannan safa da marwa da mamar annabi isma'il tai don mahajjaci sai yayi rukuni ne an gane sannan kuma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa suka gama gini sai annabi Ibrahim eh, Allah ya ce Ibrahim to maza kira zuriyarka da sauran dukkan halitta da suke tsotson mahaifa su zo su yi haji wa zinfin nasu bil haji sai ce ya ubangiji ya za su yi su amsa ce ka amsa ai ka yi kira mu za mu isar to shine duk wanda a lokacin ya amsa in sai ya je ya haji Allah ka samu amsa sannan kuma labbaika da ake yi din amsa wancan kiran ne labbaik Allahumma labbaik Allah mun amsa mun kuma amsa maka to sai zamto ma'aikatan aikin hajji za su je su yi hajji su yi kifin kaba su yi safa da marwa su je jifan shedan su yi hawa arfa su je jifan shedan sannan za su sauka lafiya ranar arfa eh, eh, ranar tara ga wata sun gama aikin hajji kenan ko sai zamto sauran musulmin duniya ba samu zuwa ba ba samu zuwa ba to ya za a yi su samu lada irin nasu sai da azumi da kuma wannan laiha yi yankan dabbobi din nan a gode wa Allah mahajjatan mu sun yi arfa lafiya sun sauka lafiya mu ma mun yi ayyukan alkhairi mun samu lafiya eh, mun yi lami lafiya Allah mun gode maka da ka hore mana dabbobin nan Allah mun hore mana da ka ba mu su ga sunan su su zama mana abinci su zama mana nama su zamto mana jiragen da zamu dauki kaya da su kamar raƙumi kayan motoci ne da zamu tafiye tafiye da su da kamar dawakai mun yi yanka to amma na anan laiha annabi Muhammadu ya sunanta ta shekara ta biyu ne bayan ya ƙaura ya koma madina ya koma madina sai zamto musulmai sun ƙaura daga makka sun koma madina kamar yadda muka sani cewa kuncin rayuwa musulmai sun yi ta a makka akwai wanda iyayensa masu hali ne ɗan gata amma saboda ya musulunta sai aka cire dukkan tallafi ya zamto ba shi da yadda zai yi kaya da zai sa ma ara irin su mus'ab bin umairin wanda manzo Allah ya ce to maza je ka Madina tunda sun fara musulunta ka zama malamin su sai su rike maka kai kuma rayuwa Shi ne farkon jakada kafin annabi ya je shi ya fara turawa shekara uku nan gaba daya ne yake wa'azi har aka samu aka musulunta aka zo aka aka yi hijira ya zamto wasu aboye suka gudu sun bar shaguna a bude da kadarori wani amfanin gonansa kowa da abin da ya bari ya tafi shi kadai saboda me Allah da manzon Allah to da aka je mutanen Madina kuma mutum sai ya raba gidansa biyu ya ce wani rike rabin nan matan nan kuma wacce kake so in sake ta ka aura sannan in shago ne zo mu je sai ware maka wani bangare a shagonsa sai zamto har yanzu dai su wanda suka zo daga makka din nan sun yi yawa da rike su a yan madina yayi musu nauyi sai zamto mutum in a garin su yake gidansa dana dan samun dan nama akai akai yanzu fa baya samuwa in na miyar akai iyaka zo ka dade za a fito da shi gobar gida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan an yi haji to ayi laiha duk mai wadata kowane mutanen kowane gida su yi laiha in matukar suna da wadatarta ta ya wadatar take shine cewa idan kana da abun da zaka ci sannan kuma kana da halin ka karɓa wato bashi amma na ba zai shekara ba za ka biya shikenan za ka yi laiha idan ka yi abu uku ake so son samu ka kasa ta gida uku na farko ka bawa miskinai wato ka yi hadiyya sadaka kyauta afuwan kyauta na yan uwa da abokan arziki sada zumunta shine kamar yadda ake sharon din nan gyaɗu da ake yi ko mutum in ya kama sai ka ce wa matar dirga min gani me da me kawo a ah, hagargari ne hagargari nawa ne cat cat cat a dirga uku to shikenan kai ma gobe in ka dai mayarwa su ka dirga kaga yanzu wannan ai ba ka sadaka bace mecece kyauta kyauta ta zamantakewa ba rabe ka mana ba za mu kai ba babana ana yi ko wannan kyauta kenan to akwai sadaka sadaka kuma ka duba waye bai yi ba kai masa akwai wanda kuma bai yi ba in ka kai mara danye ka hada shi da aiki watakila sun zo yan rani ne watakila almajirai ne watakila malami ne na anguwa watakila makwabcinka ne baya samu sai ya fasa dutse lebura ne to ya za ka yi kuma bai da mata shine sai ka soya wannan son shi kuma ka kukkulla akai wasu wani akai wasu wani akai wasu wani ko tsoka da ce ta kyauta da mu'amala ka samu lada ka ba wa wanda baka tsammanin zai biya ka na uku kuma ajiye wa iyalanka amma kuma ba laifi duka ma ka ɗauke ta daga yanka ta ka ce a fita da ita a je a yi sadaka ba laifi kuma ba laifi ka yi ta ka cinye duka a gidanka iyaka abin da Allah yake bukata kyakkyawar zuciya kyakkyawar niyya yi don waye don Allah amma haihuwa ka yi yanka ba don Allah ka yi ba ko don wa ka yi? ɗa haka ne wai yaron da ma ko yanka ba amar ba ka ga ba ce Allah ba yi wa Allah yanka ba yaron ne ba yi wa yanka ba in aure kai ka yi yanka ba Allah yi wa ba wa kai wa hidimar aure to yanzu wannan shi ne dan Allah Allah abin da yake bukata daga gare mu mu yi niyya kyakkyawan niyya kamar da hadisin annabi Muhammadu ya faɗi kan cewa dahu ibadallah bayan Allah ku yi laiha domin ita laiha ranar tashi alkiyama za ta zo ta gashinta ƙahonta kashinta da komi da komanta zai zo maka a gurin Allah da Allah a matsayin shine ladanka sakamakonka sannan kuma da an yi niyya ka kamin digon jini ya je kasa sai ya isa gaban Allah tabaraka wa ta'ala digon jini kame ya je ƙasa sai ya isa gaban Allah tabaraka wata'ala da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayyibu dayyibu biha nafsan ku zada da zuciya da ita wato ku kyakkyawar niyya akan ta ba laihan alfahari ba ai muna yi ragon da na yanka ba rakab angon nan ba irinsa sai me don sai me an gane wannan alfahari riya ya shigo kenan ko kyakkyawar zuciya niyya don Allah domin me jinin ake bukata ba jinin ake bukata ba kyakkyawar zuciya kyakkyawar zuciya sannan kuma alaiha kamar yadda muka sani mun faɗi cewa faɗi na bizibin azim rago shine mafi lada ya fi ya lada tinkiya ta fi eh, taure lada taure ya fi akuya lada sannan kuma yin taure din ko eh, akuya ya fi bujumi lada alaiha shi kwa budumi ya fi raƙumi lada amma a hadaya na makka raƙumi shi ne sama an gane saboda mai shi rago Allah ya ce masa wa fadina wa zibin azim sannan kuma kallon ragon da manza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi laiha da shi kuma ya sifanta yake so a yi irin da yin sa mai sifa kamar haka ƙosasshen rago mai maiko mai gewayen gefen idanunsa baƙi, mai ƙafafunsa daga gwiwaye ƙasa baƙaƙe in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana so a nesata a cikin abin da za a yanka na laiha aibi dinna ƙasa a nesace ta kamar wacce mai ido ɗaya ko kuma tana da idanu duka biyun amma ba ta gani makauniya yanzu Allah in mai anguwa za ka kai wa kyauta ka bashi bakafar rago na'am ba za ka bashi bakafar rago ba sai ka duba cikakke ƙosashe sannan kuma ba a son gurguwa mai ɗingishi wanda ya bayyana ba a son wacce mai kaho karyayye yana jini in ji wasu malamai haka nan mai tsagon kunne ko mai yankakken kunne ba a son yankwananniya ramammiya wacce ba mai ko, don me wa za a ba wa Allah Allah in wani masoyinka na duniya za ka ba wa sai ka duba cikakke haka ne to da ka a nesaci bubbuka da dukkan na ƙasa a ciki sannan kuma tana da watanni ko shekaru da ake so a yi da ita amma kamar shi rago malamai sun rangwanta suke cewa saboda yanayin yana girma da wuri rago daga mai wata takwas wata riwaya ko wani kauli kuwa wata shida ma yanayin girmansa wata shida wata takwas wata goma shekara har yayi sama amma da mafi rinjayen magana shine daga wata takwas sannan abin da ya shafi awaki wato da tamaru kuwa shine wanda ya cika shekara ɗaya ya shigan mata biyu shine zai laiha a shanu wanda ya cika shekara biyu ya shiga mata uku shine zai laiha haka nan kuma a raguma wanda ya cika shekara hudu ya shigan mata biyar wayannan su ne dabbobi da sun kai su yi laiha ƙasa da su ba su kai laiha ba shari'a sannan kuma ana so mutum son samu ya yi laihar da hannunsa ya yanka da hannunsa amma ba laifi don ka wakilta malam wane imini amma ana so ka zo gurin kamar da annabi muhammadu ya gana na fadi ma maza je ki gurin dabbar laihanki a yanka a gabanki ki an gane a yanka a gabanka sannan kuma mutum ba a so ya yanka kafin yankan sarkin gari limamin gari kenan shi yasa ake so limami in zai je iri limamin fada ko sarki gaba daya sarki a ƙa'ida shi ya kamata ya ja sallah ya zama komai nasa ne ke jagoranta amma dangane da ayyuka suna yawaita sai ya sa wakilci da Allah wani rike min juma'a wani rike min kotu wani rike min guri kaza duka aikin sarkin ake yi rike min karantarwa to haka in an je masallacin idi ana so mutum ya tsaya tabbata ya ga eh lallai limamin idi ya yanka da ka dawo shikenan ka samu dama yanka don mutum in ya yanka kafin limamin gari ya yanka shine sarkin gari kenan ko to in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyaka dai akuyar nama ne ya ci gaggi kawai eh ya ci ya more ba laiha ba hakan ya faru a zamanin manzo Allah ya shiga wasu mutane suna ta haka bin su je idi bai yi magana ba sai ya wuce to da in an je idi ana so mutum ya zauna bayan aida da sallah a saurari huduba to a hudubar manzo Allah yake cewa duk wanda ya san yayi yanka kafin ya zo nan in yana da wata akuyar ya sake in ba da ita kuma to ya sani ya ci nama ne kawai ya more ba laiha ba wani ta yake cewa rasulullahi na yanka kamin in zo saboda na san cewa ranar idi ranar ci da sha ne aka yi mana nama muka ci muka taho tukunna annabi eh, ya ce to yaya za a yi ce ya rasulullahi amma yana da wata akuya in yanka ta amma ita bata kai shekarun yi ba annabi ya ce bismillah ka je kai amma kai kadai yanzu akwai yadda bata cika watannin yi ba kai kadai na ba wannan dama ka je karama an gane to da yawa gaskiya muna kurakurai anan muna kurakurai shine cewa mutum karfe shida ya yanka abun laihansa ana yi aiko to kuskure ne sannan kuma ana fakewa da cewa ai mun je mun yi idin mu wa ya gaya maka idin ku ya wakilci na sarki an gane dan akwai duka da aka kirkira karfe 6 karfe 7 karfe 8 ko ko babu akwai su ko to son samu sai jagora na gari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi din nan ya yanka a yanka domin irin wayannan suke kawo mana baraka da sabani a musulunci sannan akwai abin da ake so da ni da kai mu da sata matukar muna da zamu yi laiha sannan kuma abin da zan faɗi anan shine ko ba ka da dabbar karkacin ran zaka yi ai bahaushe ya ce dare ɗaya Allah kan yi bature haka ne ta yi watakila ana gobe sallah sai ka samu wane yaya bullai hanka nawa kasa yake ta wallahi ban saya ba ya aka ce ka san garin yadda yake ah, to ka zo ka karba an gane ka zo ka karba dare ɗaya Allah ya maka yi ko to da ka ana so wanda yake so yayi laiha yana da niyan yin laiha to ya kame wato kar ya cire gashinsa ko farcensa sai ya yi laiha sai an yanka tukunna in ji annabi muhammadu ta daka da ni da kai ko muna da shi ko mu da shi mu riƙe wannan wannan muhimmin abu saboda ƙarin lada ne ƙarin lada ne sannan kuma mu dage ya zamto azumi ko da ba za mu iya yi duka ba wannan kwanaki guda tara ɗin nan ba za mu iya yi ba to kar ka yadda wasu daga ciki su eh, gagare ka biyu ɗaya uku hudu biyar shida duk yadda ya sawwaka maka saboda da yawa wani idan ba ramadana ba baya iya azumi amma fa mu sani wanda ake bi bashi ba zai yi wannan azumin ba sai ya biya Allah na bin ka bashi to biya kamar kai ne kana bi na bashi sai in zamto naira dubu biyu ne da ka matsa min hance kaiwa ne ga dubu biyun amma sadaka ne su kuma ba bashi ba da Allah idan na mutu a kabari za a tambaye ni bashin na ko ba za a tambaye ni ba za a tambaye ni to amma da eh, bashin sa na biya bashin ka na biya ka fa in na mutu za a tambaye me yasa ban baka sadaka ba to haka nan haƙin Allah domin hadisi yana faɗi cewa babu abun da mutum zai kusanci Allah da shi da yake so kamar sauke farilla yan farilla ta cika ne sai a ƙara da nafila an fahimci wannan to wannan ai haƙuri abin da aka ji mun yi daidai to wannan Allah ta baraka wa ta'ala bisa kyakkyawan zaton ku ne datar da mu abin da muka kuskure kuma lallai daga gare mu ne daman kuma dukkan mutum ajizi ne domin malamai suna faɗi kan cewa awwalun nasi awwalun nasin awwalun nasi awwalun nasin farkon mutane shine farkon mai mantuwa kila wani abun yana kaina na manta shi wani abun kuma gazawa ce irin ta da kyakkyawan zato da aka yi mana sannan kuma shi malam tijjani muna faɗin uzurinsa dangane da ya so ya halarci wannan guri ya zamto shi da kansa ya wannan makala amma sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara akwai inda yake irin ta yanzu nan sannan kuma akwai yan uwa da suka taso daga guraren ayyukansu daga unguwanni masu nisa da ma wanda muke nan din gaba da aka bada lokuta wannan mu Allah ya saka masa da kairi iyayenmu da suke jagoranta wannan anguwa ina nufin daga can mu Allah ya kara musu lafiya riko da hannayensu sannan kuma wanda suke bada mawobi na harkan kula da wannan masallaci yake samun ci gaba ta kowane bangare Allah ka saka kowa da alkhairi sannan kuma muna fata wanda suke neman aure Allah ka musu dalili wanda an yi aure ba haihuwa Allah ka bada zuriya ɗaya ba mai albarka wanda kuma ana da ƴaƴan da za a aurar ne ba hanya Allah ka bada hanyar da za a aurar masana'a ta hannu da ta jari Allah ka mata albarka wanda suke karatun addini da zamani Allah ka sa masa albarka sannan kuma ka bamu zaman lafiya a gidajenmu da mu jihar mu kasar mu albarkacin Annabi Muhammadu sannan kuma mu da suka je dama shi ya sayar an fahimci maganar sannan kuma akwai abin da nake faɗi cewa duk irin hidima in ta faru na manta ta nan shine iyaye da mata da maza hidimar sallah abu ne mai cunkoson jama'a yara kuma baka saka na su fita ba to wannan zamani ya zama irin zamani na bata wani yaron in ya bata gashi kusa da gida amma kuma rashin yadda zai kwatanta ne bai sani ba to haɓar rigar yaro ka rubuta masa namban wayarka ko na wanda in an kira za a samu ko yaushe yaro zai tafi idi ko ka rubuta nambar ka sa a aljihu ka ce masa in ka rasa ina za ka yi ka samu bakin shago inda mutane suke da yawa kar ya tare mutum ɗaya malam na bata a kar ya tare mutum ɗaya bakin shago ko majalisa sannan ku ina yi ne na bata ne amma ga namban gidanmu an gane yaro da ya kira me sunan ka wane wane sai kira ina magana da baban wane ne eh lalle to yaron ka yana tumfure yanzu haka kai kana ma daki abun da ya kashi tumfure wi ya bi dawakai an yi nan an yi nan sai rasa ina zai yi ya ga mota ana dauka kyauta sai ya kama hanya to yanzu ya je tumfure in ba da nan ban waya ba ta ina zai dawo in an same shi gidan mai anguwa za ka ce akai gidan mai anguwa kaza daga nan har lawanti an gane to amma ana gina nan kana ina dalla ina zuwa fi an tafi da shi wannan lallai shawari ne muna fata Allah madaukin sarki ya samu hidimar lafiya mu sauka lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh